idan wani ya ji zai ce wallahi dukan ka nake makauta ya gudi kwallo muka kara ne guda daya amma da wannan shi ke hamisu baya kula ni baya cin abincin cikin gidan nan baya kwana a ɗakin da nake ciki ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne za ki iya tuna wannan hoton tabbas ne ce kin san wannan a ina na za ka zaka ce wani na sanka. ka kai ku dakata ke za ki kalli ido na ki ce ke ba ki san shi ba idan kin mai karya ni za ki kalli ido na ki min karya ne amma kai munafiki ne wallahi ko ne ke faruwa ne dan Allah daga aure na shirin Masauda Ibrahim Zuri matar da nake so wadda nake mafarkin ganin farin cikin ta ko da yaushe za ta juya min baya ta kasance ita ce wadda za ta sa ni cikin bakin ciki da duhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hamis ashe zargi na kake yi? Ke baki ji kunyar kanki ba baki ji kunyar amanar da kika nemi ki ci ba? Daga aure na. zuciyar ruhi duk sun gamsu da ke daga aure ce za ta raba ni da ke daga aure na kar mu fitilce so nake amfana duk wanda ya same ka a matsayin mijinsa ko ba karamin morewa yi ba ina ma zama matarka me kenan banda ziga kuma na gaji da irin wannan gashin kumar da kake ma a cikin gidan nan gashin kuma yanzu ma kika fara yin kanki saboda ka ba wajen mu ba ban nan ba wallahi sai dai in zaka kashe ni labari tsarawa fauziya d suleiman shiryawa shirin salus s fulani ba da umarnin shirin aminu s bono daga aure na mamarsa ce ta kira shi muna tare a lokacin da ya kamata in ji daɗi sai na raba shi da uwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga aure na ka aure na ka aure na Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne ka san san nake maka kowa so kuma umi me yake faruwa ummi ni ma ban sani ba wallahi na daɗe ina son ka kawai ban nuna maka bane saboda dangantaka na da take ta zaliha amma abu ya ci cira yanzu ba zan iya boyewa Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata get out malama ki wuce ki fita in fita in je ina kin san me kike yi kuwa kaulina.